yau talata 20 ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da tara daidai da biyar ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shi ne kasan na dari da takwas daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a ƙa'id shi'a al-isna a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali ash-shafari Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi za mu tashi kai tsaye kan tambaya ta talatin da bakwai inda malai ce mata yuqbalu du'a inda Allah fi itiqad shuyukh shi'a al-ithna ashariya wai ya ake karban addu'an bawa in ya roki Allah madaukin sarki a ƙarƙashin aƙidan 'yan shi'a al'isnai a shari'a domin za da ƙa'ida saɓanin ƙa'idan musulmi domin a musulunci duk wanda ya addu'a to kai tsaye Allah yake karɓanta wata rana annabi ya yi tafiya da sahabbai an je yaƙi ana hanyar dawowa sai suka riga ɗaga murya suna addu'a suna kiran Allah sai ce arbi wa ala ku sassauta mu ku ba kuna kiran wanda bai nan ne ko bibi ba ko kaza sai Allah ya saukar da wa'iza alaka ibadi anni to fa inni qaribun ujibu da'watad da to su ɗan shi'a cikin addinin su to su kuma ba haka bane ya ake an san addu'an mai addu'a sai suka ce la ƙubalu du'a'u illa bi asma'i a matihim ba a karɓar addu'an da duk mutum in yi sai sa sunan imamansu yanzu wannan menene bambancin shiya a nan da kuma aqidan sufaye da za ka yi suna kiran don darajar waliwa ne ko shehiwa ne ko sufiwa ne duk waɗannan kalmomin jama'a shirka ne kowa ya yi su ba wani dalili da za a ce mutum yana kan bata in ya mutu akan wannan batan wuta zai je kuma kai ka san ba daidai bane wai wa komo kana mai mujamala a kanta sai gaji mutum ya da ya ce don alfarman shehu tijani shehu na da wata alfarma ne don darajar shek ibrahim in ya da wata daraja ce kun gano wannan da kyau ko na rantsi da Allah ba su da wata daraja da wata kima da suka kai a dauke su a yi ma Allah shirka cewa wa iza sa'alaka ibadi anni ba a shigar ma Allah da kowa wajen addu'a kana shigarwa kai shirka kai mushriki ne Allah kadai zaka roka annabi ce idza sa'alta fas'alillah wa anta ista'anta fasta'in billah in zaka roka roki Allah in zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah kun manta nan makaranta wani mutum ya zo ya ce ya rasulullah an shiga matsala an yi fari iyalai sun mutu dabbobi waye waye ka roƙi Allah dan alfarmanka Allah ya sha da mu annabi ce kai ka san waye Allah ba ma Allah irin wannan shigege yace al'arshin shi na kaza ai ga yanda sama take ai ga kaza yace zaka sa ni in zama nid aj'altani lillahi niddan zama kishiyar Allah ya mai fada kasa kasa amma yanzu kawai sai a ji a ɗibo su tukari kawai sai a zo a ce wai gaba ɗaya waɗannan a haɗa ma Allah kuma matsalan ku wallahi azim duk wanda Allah yake son wai ai wani abu da shi ko sai bai faɗa cin alkur'ani sai da annabi faɗe cin hadisi duk abin da baka gani cin qur'ani ba ko hadisi wallahi ƙarya ne kowa ya kawo shi ƙarya ne in ko ka saki addinin ka ya ƙetare qurunul mufaddala khairun nas ƙarni sun ladina ne ya luna hum sun mallazi ne ya luna kashi ga uku Allah sai sun kai ka sun baro ka duk waɗannan da suka lalata addini sai da gama cin kasuwan addini tsaf an gina komi suka zo suka bata shi ma marketing da shi ɗan yake ma musulunci kenan duk annabin da ya zo da addini bayan tsawon zamani da tafiyan shi da gushewan waɗanda suke aikin gina addinin sai zo sai shigo masa bayan gida sai mai da su cikin jahiliyar baya an gano wannan da kyau ku yanzu kalli iri-iri ana neman a tabbatar wa mutane cewa barhama ne Allah ba Allah rabul izzat wal jalal ba me bambancin bin inya da mutanen da suke da bautar lata da uzza kada wani zai ce maka wai ai mu ba yan hakika bane ƙarya ne na rantsi da Allah duk wanda ka ganshi da hoton inya ko yake kiran sunan inya suke girmama shi ko wallahi inya suke bauta ma bai yarda Allah mai sama da kafa cewa wai shine yake da kaza ba inya sai dauka aƙida ce irin ta kiristoci wanda 'yan shi'a suke da irinta cewa Allah ne da yake san a gane shi aka kasa gane su ya ɗauki rigan annabi muhammadu su ya zo duniya ya fi zai a gane Allah ne fa Allah ne fa aka kasa ganewa bayan da ya koma sai ya ɗauko rigan shek Ahmadu tijjani dawo yayyayi a gane shi a kasa gane shi da ya ƙara dawa na uku shi ne sai ya ɗauko rigan shak ibrahim ya su ya zo to a nan ya gane shi ya sa mai waƙin gausi yake cewa har mai kowa mai komi zuwan ka ne gausi aka san shi kagan guda sauran wani waƙin ba ku gane shirkan da ke ciki shi da ba ka da ilimi na abin da suke faɗa ran da na faɗakar da wannan abin da ana sata a gidan rediyo ai ba ƙarasawa ba har mai kowa mai komi kwa mai mai komi zuwan ka ne gausi aka san shi kalli tsantsan shirka da kafafunta gani sannan isu isu za ka samu suna makansu tafka da warwara sun ce shi lamme mai lidwa lam yi da shak ibrahim kawal eh, ya tsohon shi ba shi ba fi shi ba amma kuma fa a cikin wakan shi wannan mai gausi yana sha ne shafi'i ma ya haihu hambali ma ya haihu shazili ma ya haihu su duka ba mai 'ya'yan gausi ba su kai shi yawan 'ya'ya ba ba su kai shi yawan ilimi ba sannan ga tarin a karawun kun gano wannan da ke ku kun da masu da martani muka ce gaskiya ne shafi'i ma ya haihu maliku ma ya haihu hambali ma ya haihu shazili ma ya haihu su duka ba mai 'ya'yan gauzi, dan ba su kai shi yawan mata ba wancan mutumin nan na neja shi ya faɗa jirgin daily trust ta roito yana faɗin cewa sanda ya ji wajen abokin shi in yasi ya same shi da mata sama da ɗari ɗin shi ma ya taimaka ya tsaya tamanin da wani abu to kaga yanzu mai mata ɗari aƙalla a ce kowace ɗaya za ta haifa shi kuma wanda yake da mata hudu aƙalla a ce kowane ta haifa goma zai kai shiwon yaya mai hudun can ko ishirin ishirin ta haifa zai kai shiwon yaya yana ko ɗaya wancan mai ɗarin za su haifa gano wannan na zo nan tafsirin bara mun yi muku bayanin yadda suke fasar a wayan ko ban yi bayani ba haka suke tafsirin batiniya to duk aqidan iri ɗaya ne shi za yi mamakin kaji kaga ɗan ɗarika a masallacin dan shiya dan shiya a masallacin dan dariƙa ko suna kura da activities na maulidi ko zagaye ko waye tare aqidan su iri ɗaya ne sai dai wannan sunan shi shi'a ya fito karar yana zagin sahabbai shi kuma wannan sunan shi sufi yana zagi a fakaici amma duk ɗan ɗarika suna zagin sahabban annabi don ta makonku lokaci sai dai yanayin zagini da hikima su suke yi yanzu misali a ce shugaban kasa ya zo wuri sai aka ɗauki kujera aka ba adc shi zauna shi aka ba shi aka bar shi a tsaye an wulakanta shi eh ya kaga ba shi an wulakanta shi amma aiki ya nuna ci an wulakanta shi yan ɗariƙu da suke girmama shehunansu da waliyansu kaga suna girmama tabi irin wannan wulakanci ne wulakanta suke yi to ɗaya addininsu ɗaya da yan shi'a wallahi ba wani bambanci wasu farkon bayyana yan shi'a su sun ɗauka a yan ɗarika wai yan shi'a su zo za su yi maganin ahalusun na ne <laughs> ahalusun na ai mai maganin ahalusun sunna sai Allah shi ma maganin shi da za a yi shi ne in yi mutu da imani a kashi aljanna ma ku kuna mashirikai wai ku ce wa za ku yi maganin wanda yake kan suna ƙarya kuke wallahi mai bunu a gindi yana kai gudunmuwan kashe gobara ne ko mutum ne ya fada cikin matsayi wai sai fito ya daɗa hancin shi wai wani ya yi tusa iftarau ala abi ja'farin annahu qala wa hashahu sun kirkira magana ta cewa abu ja'far ne ya faɗa. caman da Allah bina aflaha duk wanda ya makale da mu ya roƙi Allah to ya tsira wa man ya rabauta wa man da abi gairina halaka duk wanda ya roƙi Allah in dai ba da sunanmu ba to wannan ya halaka wa ta halaka kuma ya nemi ya halakar mun gano wannan in ga kira sunan Allah da Allah ce walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wannan ba qur'ani ne wani ka roƙi Allah da su ka halaka sai daga kira sunan imaman shi'a ku gano wannan da ke ku idan ka karanta magana jari akwai irin wannan magana ai kiran wani wai wata rana ne wani kogin kwara yana tafiya jirgin ruwan shi tambal-tambal sai ce shi hodiyo ka kawo man agaji in ka kawo agaji zan kawo huhun gora kaza kawai ana zaune a majalisi ya ga shehu dan fudu ya mika hannu haka kuma a ga yana matsarwa a hannun shi Wa ya ja ciro shi ya kawo shi zaba lokaci mai tsawo can sai ga shi mutum ya kawo huhu ya zo ya je jawabi sai aka tuna haka fa ya taɓa faruwa ƙarya ne shehu dan fodiyo ba zai wannan dabarin ba da an rubuta ne saboda cikon labari kuma wai ba da labarin wani tsuntsu ne ba <laughs> sufaye sakarkaru ne wani tsuntsu ne ba su labari ai ko hudu ma da ya zo ya kama annabin Allah annabi Sulaiman labari sai da ya ce sanan zur <laughs> sadakata nan gai za ce to ai ga hudu hudu ya kawo to an ce sanan zurai sai da aka bincike aka tabbatar gaskiya ne ba kawo ku daga faɗi kawai saboda sakarci kawai shi gina sai ku kama tafiya jama'a mun fahimci wannan da kyau yanzu ga tsoho ya gamza tuntube sai ce mai shehu yana mutuwa wuta zai jefa saboda diki ne me shi zai mata za a kira Allah kawai kira Allah an gano wannan da ke ku kira Allah kawai ci Allah ka kiyaye su sai tsare ka cin da aka ɗauki shehu ya mutu yau fada za a ɗauko shehu ajiye shi a wajen ya mutu ko ribiya zai fa ribiya zai shi kuma Allah hayyul qayyum ne shi rayayye ne baya mutuwa kenan yau Ibrahim ya da Allah ne da bai mutu ba cin da koyi mutu ko Allah da kai da shi duk ɗaya ne kuma ka fi shi tauhidi kana sama da shi wani malami ne in yi abin arziki zai gani in na tsiyayi kuma zai gani an fahimci wannan da kyau amma ba za mu aji annabi mu kama irin waɗannan shiriri tan ba in gaji maganganun shirka a bakin 'yan shi'a ko sai kasa gane wai mutanen nan su ne ko koda ma suna bin asalin addinin su na yahudi ne su da kasan ba mai zagin Allah kai tsaye hankalin shi kwanci irin ba yahudi ya ce yadullahi maglula ya ce ma Allah talaka ya ce ba iskancin da ba su bane jizo jama'a ba wani maganar mujamala na faɗin gaskiya duk wanda yake sa a ga mai karya, to je inda ake karya. hali ce a ta'alik wannan bayani ya zo a cikin littafin busharatul mustafa da shi'atul murtala kaji ƙarya shi kanshi littafin tsinanni ne saboda ƙarya aka sa mai suna wai annabi ya yi bushara ga 'yan shi'a waɗanda su yardaddu ne a shafi na 156 zuwa 116 a lamba disi na 116 a jiz'i na biyu sai rasa'i wa shi'a a jiz'i na hudu shafi na 659 a lamba hadisin su na sha biyu babu ihibabi tawassul fi du'a bi muhammadin wa ali muhammad din da kaji dan bid'a ce wai dan darajar manzon Allah ba manzon Allah ne target ba so yake in ka yadda to shehin shi yake sai kawo wurin. da ka ba ana mana ƙaryen maulidi maulidi maulidi na manzon Allah da suka samu dama mutane sun yadda yanzu maulidin wa ke gaba yes annabin da tijjanin duk zubar da su zafi don me ba a rana ɗaya da gwamnati ta ware suke ba da hutun wannan bid'ar don me ba za a yi gangan ko a abuja ko a kano ko a kaduna ko a tafi Legas a yi taron maulidin a tara duk wani baɗariki da ke najeriya a wannan wurin a girmama wanzan allah ba shi manzo allah sai a rika ba shi tsugul tsugul tsugul tsugul ko ba shi yake bin mutum yake bin ka tsugul tsugul ya taimake ka cuta ne yana biyan ka tsugul tsugul amma shi in ya san ya sai a bashi a dunkule shi ko manzo Allah sai a riga bashi me a ga wannan mugunta ne da famfan da ke shiga yake zuba sha don da ke is is kone bi mutanen ba kananan matsiyata ba ne ina gaya maka kalahalan ba su da alaka da musulunci a kusa ko a nesa sai da sun fake da rigan musulunci ne don su cin motan manufansu kamar yadda munafakai ne suka fake da rigan annabi don su cimma manufansu ba su da alaka da shi malaici a ta'alik ƙwalar wa ta'ala wa annal masajid da lillahi falata da umar allahi hada, masallaci na allah ne kar a kira kowa waye zai kiyaye ya fitar mana da mahallin shahid eh a masallaci ake sana za a du'a ko kana kiran sunan wani shehi ko wani imami ko wani wali ka kira ma'allahi ka yi shirka a masallaci to masallacin na Allah ne sau haka masallaci ba na shehi ba masallaci ba na wali ba ne sau haka ba a sa shi a ciki idan kuma ka fassara masajid da waɗannan gaban jikinka to na Allah ne to ba a ɗaga su ko a buɗe baki a kira sunan wani Allah tare da Allah in ka yaka ka yi shirka an gano wannan da kyau ku kayi shirka shi waliyin ko shi shehin aruni ma za khalaku ya nuna maka abin da suka halitta shi in ya sun da duk wanda za a kira da imaman shi an ka ce masa haza halkun lahi da ni da kai da kowa duk halittan Allah ne ku nuna ma abin da su suka halitta akwai shirme kawai mana Allah madaukin sarki ya kyauta wa kala Allah ce wala ta min dunillahi ma la yanfa'uka kakka kira wani da ba Allah ba kowaye wanda ba amfanin da zai iya maka wala ya zurruka ko ya cutar da kai yanzu Allah mu da ba mu kira su dinnan akwai abin da suka iya tsina na wani cutarwa gare mu kuma an yi kuma Allah da ba za mu yi ba kuma ba waliyin da ya cutar da mu wallahi bai isa ba shi sa waɗanda ake batar wannan cikin yan ɗari kunnan da yan shi'an nan kuma ko ta maza irin namu dai ba ka yi ba kai ma ka ce bar dai in yi mako guda in ɗan zo mu haɗu da mutanen nan, nima in ce na yi tawaye in ga akwai abin da zai zame ni ka buga tawaye ka gani ba abin da zai faru in ne kai jarumi ne ko so ɗaya kamata ka kara da zaki mutum na can kabari a bayan gari an binne shi kun zo kun yi ginin dutse a kan shi kun ƙara danne shi ko kuma kana na hankalinka kwanci kana jin tsoron shi mun gano wannan Allah shi kyauta fa in fa'alta Allah ya ce wai in ka sake kai wannan shirkan fa innaka idan min az-zalimin kana daga cikin mugaye az-zalimai to ka kawai dan kawai ka zama mugu az-zalimi kawai sai ke ma Allah shirka kuma wallahi bukatun ka ba za ta biya ba ta wani zakirin mun taba da shi irin wannan na ganshi shi dugu dugu sai ka sa abin da ba ka da kudi kake ta wahala ya ce bai sani ba na ce ka saba ma Allah ne kace zikirin na ta ba zikiri kake ba hauka kake yi ce dama an ce mai zikiri har a ce mana ma haukan ji kaga sallan haukan na ce shi wanda ya zo da zikirin ya yi hauka irin nasa Wallahi malam sai ce kuma fa gaskiya ne ko ba mu na biyu sai na ga zakir kawai kina taba rigan shi ya labarin zikiri ce kai na bar masa abu su sai ne masa mene ne taɓaɓɓi da hankali na da natsuwata ita gaskiya ne annabi da yaro da zikirin shi bai haka ba ko ka san Allah ya fi san annabi sama da ni to me yasa bai yi ba kuma shi ya fi sanin Allah ya ya ƙara min wani abin da ba ban ƙara mashi ba Allah ya aje masa abinsu ya ce kusan zakirai sun kai takwas sanadiyan shi sun bari na ce shi shehin da ya sa ku zikirin me yasa ba ya yi sai ya rike abin da ya fi falala ya hada ku da shirni kuma ku kun in an kawo kyautar mota saboda ta fi falala yana ba ku <laughs> ba dambu yake sa a yi muku ba ya hada ku da ledan fiye wata ku ta sha amma bu wannan shinkafa ya wuce da su daga ciki je kadi yake kawo cutan ku yake yace harkar ma ka fita gaba ɗaya ne na ce wallahi ka je ka sami shi ka gaya mashi ka san da aka bada na baya baka in ko bai baka ba ku ka nan naushe shi ba abin da zai faru ka tafiyan ka kawai Allah madauke sarki taimake ku kato ne malam majiyin karfi da in ya sakan ma wani shehi gula ku falla an gama kaga an rage bugun iri subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk